يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shi ne darasi na 436 karatun bulugul maran da muke gabatarwa littafin ibn hajjar al rahimahullah muna cikin kitabul qada babu shahadati kuma a yau za mu karanta hadisi na uku zuwa na biyar a babin wanda ya shafi bayani game da shaida a kotu shi wannan darasin yana dauke da bayani akan marasa ingancin shaida marasa ingancin shaida wato mutanen da shaidarsu ba ta inganta mutane goma sha biyu ne وعن عبد الله بن عمرو أنكر حديث دقاء عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما Allah ya kara masa yarda da shi da mahaifinsa kala, qala rasulullah Abdullah ibn ya yace manzon Allah ya ce لا juzu shahadatu خائن wala خائنة shaidar maha'inci namiji da kuma mai ha'inci mace ba ta inganta wanda shine mutum na farko wanda ba a karban shaidansa shine mutumin da ke da ha'inci Ke sa annabi ya ce ah, ha'inun wala ha'inatin mai ha'inci namiji ko mai ha'inci mace ba a karban shaidansu ba mai ake nufi da mai ha'inci wanda ma'anarsa guda ne kuma ko da yake bai kawo al'imamu turmizi ba amma hadisin yana sunan turmizi kuma a sharhin sunan turmizi tuhfatul ahwazi mujallar shi da shafin 477 malamin ya gabatar da bayani akan wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam shaidar mai ha'inci namiji da mai ha'inci mace ba sa inganta haka manzon Allah ya faɗa waye ake nufi da mai ha'inci ne malami ya ce al-mashhur bil khiyana fi amanatin nas abin da ya shahara idan aka ce ha'inci ana nufin cin amana to cin amana iri biyu ne wanda dai abin da ya fi shahara malaman kiwa abin da suke fassara shi shine mutumin da an san shi ya taɓa cin amanar mutane to duk mutumin da ya taba cin amana ba zai ba da shaida ba wannan hukuncin manzon Allah ne da kansa salawatullahi wa salamu alai to abinda su malaman fiqh suke kaddarawa duna ma'tamana Allahu alai ibadahu min ahkamid din ai cin amana yakan zama ta gefen addini kuma yakan zama ta gefen mu'amala to gefen mu'amala shine wanda malaman fiqh suka fi jayarwa amma ba shakka idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shaidar mai ha'inci namiji da mace ba sa inganta tunda annabi bai bambanta ba to kaga ya gwada kowane irin nau'in ha'inci kenan zahiri domin idan akwai bambanci da manzon Allah ya faɗa don haka yasa yuhtamalu an yakuna al-muradu al-amma min abinda ake kaddara abinda annabi ya faɗa ya game ma'ana biyun duka da amanar Allah da amanar mutane idan mutum ya ci amanar Allah ba za a karbi shaidarsa ba idan mutum ya ci amanar mutane ba za a karbi shaidarsa ba wa huwa alladhi yakhunu fi ma'tumina alai tunda annabi ya ce kha'inun kaga yana nufin wanda aka bashi amana wanda an bashi amana sai ya ci saboda haka anan sawa'un ma'tamanahu Allahu alaihi min ahkamid din idan ya zama malami ai malami yana rike da amana ta addini malami yana rike da amanar addini to idan malami ya zama mai cin amana aka gane makaryaci ne to shi ma ba zai ba da shaida ba ko da a ce yana da amana ta gefen mu'amala tunda ya ci amanar Allah kuma Allah madaukaki yana cewa ya ayyuhal ladina amanu la takunu Allah war rasula wa takunu amanatukum kaga Allah ya hada su gaba daya kar ku yi ha'inci ga Allah da manzo kar ku yi ha'inci ga duka wata amana to ashe kenan ha'inci guda ne fal muradu bil qa'in don haka a dunkule abinda annabi yake nufi ba a karban shaidar maha'inci namiji da maha'inci mace misali abinda manzo Allah yake nufi shine fasiki domin haka yasa malaman fiqh ba za su kawo masa wannan hadisin ba sai dai kawai zaka ga an ce ba a karɓan shaidar fasiki amma me hujja sai ka dawo ga hadisin manzon Allah saboda yi sa dama shi ibnu hajar abinda yake mana a wannan littafin shine ya karantar da mu a dillatul ahkami dalilin da yasa aka gina hukunci don haka yasa mutum na farko wanda ba a karban shaidansa shine fasiki Sai idan aka ce fasiki wa ake nufi man fa'ala kabira mutumin da ya aikata babban zunubi au asarra Allah sagair ko kuma mutumin da ya nace ma'aikata karamin zunubi ko da karamin zunubi ne idan mutum ya ki bari kuma yana yin sa a gaban mutane wannan fasiki ne bare kuma mutumin da zai aikata babban zunubi shi wannan kai tsaye dama fasiki ne babu shakka so mutum na farko kenan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba a karɓan shaidar mai ha'inci namiji ko kuwa mace da sai mu ci gaba to sai manzon Allah ya ce mutum na biyu wanda ba a karban shaidarsa wala zai gimrin asali a hadisin kenan amma anan sai sa wala zai gamarin wanda duk yana daukan wannan wasulla wata luga ce wala zai gimrin ala akhihi wala zai gimrin ala akhihi mimun yana da dauri yasa wala zi gamarin ala afihi haka mutumin da yake da ƙiyayya ga dan uwansa me ake nufi da al-gimru shine al-hiqdu al wato idan mutane biyu suna gaba idan aka tabbatar wannan mutumin mai gaba ne to ba za a karbi shaidarsa ba kaga kenan ƙiyayya tana da haɗari, hatta ga mu'amala fala tuqbalu shahadatu aduwin ala aduwihi an riga an san tsakanin wane da wane babu shiri sai zama ana neman shaida ba za a karbi shaidan wannan mutum ba tun da dama mutane sun riga sun san a tsakanin su ba sa shiri an riga an sani don haka sai manzo Allah yake ba za a karbi shaida ba to da annabi yace ala akhihi dinna ba a karban shaidan mutumin da ke da kiyayya ga dan uwansa karka dauka dan uwa ne minan nasabi a'a annabi yana nufin dan uwa na addini saboda ka musulmi kawai idan dai mutum yana kiyayya da wani musulmi to ba zai shaida gare shi ba wannan shine mutum na biyu to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mutum na uku wala tajuzu shahadatul qani'i li ahli albayt shaidar mai hidima ga mutanen gida ita ma ba ta inganta idan mutum yana hidima ga mutanen gida ba zai ba su shaida ba idan mutum yana hidima ga mutanen gida ba zai ba su shaida ba saboda haka idan aka ce alƙani'u yana ɗaukan ma'anar alkhadimu sannan kuma yana ɗaukan ma'anar asa'ilu idan an ce mai hidima ga mutanen gida wato shine wanda ya zama kamar lebura a wannan gidan kamar misali mutumin da yake musu wanke-wanke mutumin da yake dafa musu abinci mutumin da yake musu shara ai kaga yana da moriya a wannan gidan to ba zai ba da shaida ga mutanen gidan ba haka manzon Allah ya faɗa to haka kuma kalma ta alƙani tana ɗaukar ma'anar wanda yake da kwanon abinci a gidan shine kamar misali ana dafa abinci a bashi a wannan gidan misali mutum ne mai mabaraci sai aka ce ka rika zuwa kana karban abinci kawai to kaga yana da muriya ga wannan gida don haka idan wata rigima ta tashi ana neman shaida ba zai ba da shaida ga mutanen wannan gidan ba in ka dubi bayanan manzon Allah akwai hikima babu shakka la tuqbalu shahadatun shahadatuhu lahu mutumin da duk yake hidima ga mutanen gida ba za a karbi shaidarsa ba ga mutanen wannan gidan me dalili mutum zai iya ganewa li'annahu yajurru naf'an bi shahadatihi ila nafsihi ai yana da moriya a gidan yana da moriya a gidan saboda haka idan an samu a gidan shi ma ya samu idan an rasa ya rasa to idan ya zama mai gidan yana da wata rigima da makwabci ko da wani to kaga aka ce waye shaida ya ce ai wane wanda yake hidima a gidan shaida na ne to shi kuma ya taho kaga tunda ya san idan aka ba a yi sa'an wannan karar ba shi ma abincinsa ya zube don haka kenan zai ba da shaida saboda tsara abincinsa ke sa manzon Allah ce tun mai hidima ga mutanen gida ba a karban shaidarsa salawatullahi wa salamu alaihi li'anna ma hasala min al-mal lil-mashhud ila ash saboda in rigimar tsakanin mai gidansa da wani ta shafi dukiya idan shi ya ba da shaida sai dukiyar ta samu ga mai gidansa to kaga shi ma zai mori abin to ƙarƙashin wannan ƙarƙashin wannan aka samu mutum na hudu wato shi ne mahaifi ya shaɗu waladihi ba zai shaida ga ɗansa ba me yasa saboda ai kaga akwai moriya a tsakaninsu akwai moriya a tsakaninsu na biyar awul walad liwalidihi shi ma ɗa ba zai yi shaida ga babansa ba a ƙarƙashin wannan har yanzu aka samu mutum na shida algarim idan ana mutum ana bin sa bashi ba zai ba da shaida ga mai shi ba shi ba saboda ai shi ma akwai moriya a tare da shi saboda ƙarƙashin duka wannan magana ta manzon Allah alqani'u alqani'u yana gwada cewar mutumin da ya zama yana da moriya ga mutanen tunda akwai wata moriya akwai wata fa'ida akwai wani amfani da ke shiga tsakaninsu to kaga ya gwada kenan ba za a karbi shaidarsa ba domin idan an karbi shaidarsa ba mamaki a dalilin wannan moriyar da take tsakani zai kokari ya ba da shaidawa da ba ta gaskiya ba na bakwai ba a karban shaidar mace ga mijinta sannan kuma ba a karban shaidar miji ga matarsa idan rigima ta auku tsakanin wani da wani ya ce ai matarsa shaida ce ba za a karba ba haka kuma idan rigima ta auku tsakanin wata da wata sai mijin aka ce mijin shi ne shaida nan ma ba za a karba ba saboda zai shaida ga matarsa amma wannan fahimta ce ta Alimam Abu Hanifa da kuma al-Imam Ahmad bin Hanbal duk karkashin wannan kalma ta alqani'u ne da sannan mutum na takwas ba a karban shaidar wa ga ƙani ko ƙani ga wa me yasa saboda nan ma dai akwai moriyar in ka lura da waɗannan mutanen gaba ɗaya da mutumin da yake hidima ga wasu mutanen gida da wanda ke da kwanon abinci a gidan ai duk akwai moriya a tsakani saboda kuma da mahaifi ga ɗansa ko ɗa da mahaifi to haka nan mutumin da ake bin sa bashi wanda ake bin sa bashi kaga shi ma zai iya ba da shaida saboda me saboda yana da moriya ta wannan sashin saboda akwai hakkin wannan a kansa to haka nan in ka dubi miji shaidarsa ga matarsa yana iya yiwa saboda wannan moriya da take tsakaninsu to haka nan kuma wa ga ƙani ba mamaki akwai wata murya da tsakaninsu amma kamar wa da ƙani shaidar wa ba ta inganta ga ƙani shaidar ƙani ba ta inganta ga wa wannan fahimtar alimamu malik kenan gefen mazhaba ta malikiya duk dai karkashin wannan hadisu. mu ci gaba sai ya ce rawahu ahmad al'imamu ahmad ya rawaito wannan hadisi yana al-musnad a mujallar na biyu shafin 204 kuma wannan lafazin da ya kawo a bulugul maram shine lafazin da yake al-musnad riwaya ta al-imam ahmad bin hanbal sai ce wa abu dawud kuma al-imam abu dawud ya ruwaito yana babu man turaddu shahadatuhu babi akan mutanen da ba a karban shaidansu sai kawo hadisin a riwayarsa yace inna rasulullahi radda shahadatal kha'ini wal kha'ina radda shahadatul kha'ini wal kha'ina kaga labari yake bayarwa shi Abdullahi bin Amrin yana ba da labari ko da yake nan ya kawo Abdullahi bin Umar wato a wancan riwaya ta Imam Abu Dawud ya ce annabi ya ƙi karɓan shaidar mai ha'inci namiji da mai ha'inci mace wa zal gimri ala akhihi da mutumin da ke da kiyayya ga dan uwansa musulmi wa radda shahadatal qani li ahli albayt manzon Allah ya yi watsi da shaidar mai hidima ga mutanen gida wa ajaza hali gairihim amma sai annabi ya halatta sauran shaidu banda waɗannan mutane shi na limamu abu dawud sai fassara kalmomi da suka zo a cikin wannan hadisin al-imamu abu dawud ya ce alhinna shine ash-shahana'u alhinna shine ash-shahana'u wannan kalma bata zo a riwaya ta al-imamu ahmad ba kaga a can nan ya ce wala zigimrin ko gamarin kamar da ya kawo amma a littafin al-musnad akwai al-hinna. alhinna alhinna shine shahna kiyayya kiyayya idan tana tsakanin mutum da mutum to ba za a karbi shaidar sa ba yace ce al-ajiru huwa al-qani'u li ahli al-baiti lebura da yake aiki ga mutanen gida ba za a karbi shaidar sa ga mutanen wannan gidan ba saboda yana da wata gajiya a wannan gidan akwai abin da yake mora to ibn hajar mai littafin nan a littafin fathul bari littafinsa da ake kira fathul bari wato sharhin sahihul bukhari uh, mujalla na biyar shafi na 297 uh, ya ce abinda annabi yake kokarin tabbatarwa wato shine abubuwa guda biyu adalci da yarda wanda shine babban abin da ake la'akari da shi ta gefen shaida adalci in aka ce wani zo ka ba da shaida to ai ya kamata wanda zai ba da shaida ya zama mutum ne mai adalci sannan kuma an samu yarda to idan waɗannan abubuwa guda biyu ana neman su kaga ba yadda za a same su ta waɗannan mutane guda takwas da muka karanta ba zai yiwu ba idan kana shari'a da wani waye shaidarsa sai ce mata matana kaga abokin karansa ba zai gamsu ba ba zai yi tunanin za a mara adalci ba ba zai yarda ba don haka yasa gimshikin shaida ga shari'a abubuwa guda biyu ne adalci da yarda adalci da yarda kuma duk waɗannan mutanen rashin waɗannan abubuwa yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kauda su gaba daya don haka yasa wasu ba za a kirga muka ba amma sai a gaya ma sharuɗan shaida shine mutum ya zama musulmi saboda me yasa ake cewa musulmi saboda da shi annabi ya fara Allah bai karban shaidar la juzu shahadatu kha'inin shaidar mai ha'inci ba ta inganta to akwai mai ha'inci da ya wuce wanda ya ha'inci Allah kaga kafiri ya ha'inci Allah saboda haka yasa shaidarsa ba ta karbuwa sai an yi la'akari da wasu abubuwa to don haka yasa zaka ga a cewa ana cewa dole shaida ya zama musulmi mukallafi hurran gaira kabira ba wanda yake aikata fasikanci ba baya aikata babban laifi kuma bai nace karamin laifi ba al shafi'i ya ƙara da cewa zamuru'a dole ya zama mai mutunci mai tsara mutuncinsa saboda la'akari da waɗannan bayanai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yushtaratu fi qabuli shahadatihi Allah ya kuna aduwwan lil mashhudi alai sharaɗi ne ba za a karɓi shaidar mutum ba sai ya zama baya ƙiyayya ga wanda zai ma shaida saboda zai iya ba da shaida mara gaskiya a kan shi wala muttahaman don haka duk waɗannan mutanen ana haɗa su gaba a ƙarƙashin abin da ake kira al-ittiham wato al shi shine mutumin da ake tuhuma abin da ake nufi da tuhuma shine wanda ake tsammanin akwai rashin gaskiya shine tuhuma don haka idan mace ta zo za ta ba da shaida ga mijinta akwai tsammanin ba gaskiya saboda kai ka riga kasan akwai soyayya tsakanin miji da mata a ce waye shaida ka mata na anya abokin karan ba zai sami samu nutsuwa ba to wannan shi ake kira almuttaham muttahim fi ma yajru nafsin wala daf'i burrin wala aslan lil mashhud lahu wala far'an lahu kar ya zama uba ne zai shaida ga ɗansa kar ya zama ɗaya ne zai shaida ga babansa saboda akwai wannan tuhuma ɗin tuhuma shi ne babban abin da ake ƙoƙarin kawarwa ta wajen tabbatar da shaida a shari'a musulunci al al-khattabi eh, da yake ne malamin da ya fara sharhin sunan abi dawud littafin sa sunan a mujallar na hudu shafin 169 ya ce idan ka dubi wannan hadisin na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam za ka ga eh, radda shahadat alƙani li ahalil bait me yasa annabi ya ce ya yi watsi da shaidar mai hidima ga mutanen gida me yasa in ka yi tunani ya ce bi sababi jarril manfa'a saboda akwai wani amfani da yake da shi a gidan to don haka kasan ahlus sunna suna aiki da ƙiyasi, fa qiyasu qawlihi sai aka kwatanta sauran hukuncin gaba ɗaya akan haka turaddu shahadatu zawji li zawjatihi idan ba za a karbi shaidar mutumin da yake hidima ga mutanen gida ba kaga ashe ba za a karbi shaidar mata ga mijinta ba ba za a karbi shaidar miji ga matansa ba li'anna ma bainahuma min at-tuhma fi jar al-manfa'a akbar idan ba a karɓi shaidar mai hidima ga mutanen gida ba saboda yana da wani amfani da yake samu a nan to ai amfanin da mace ke samu wajen mijinta ya fi nashi amfanin da miji yake samu wajen matansa ya fi nashi saboda ka yi sai aka sai aka daidaita su wannan ita ce fahimtar alimamu Abu Hanifa to shi ne alimamu al ya ce to idan ma aka samu wani malami da ke ganin ana iya karɓar shaidar uba ga ɗa ko ɗa ga uba al-imam ya cewa yace wal hadisu hujjatun alayhi wannan hadisin ya tabbata hujja da take nuna fahimtar sa ta inganta ba idan kana ganin ɗa zai yi shaida ga babansa baba zai yi shaida ga ɗansa to idan aka kawo wannan hadisin babu shakka kai ka sani wannan ba zai inganta ba kuma hadisin yana sahihu abi dawud hadisi na shida wannan hadisin yana sunan ibn majah ko da yake bai kira sunan shi ba yana sunan ibn maja babu malla ta juzu shahadatu to kaga ya nuna cewa ɗa ba zai shaida ga ubansa ba to akwai wani labari ma wanda ake bayarwa wanda ya zan misali wanda labarin ya shahara za ka ganshi a hiliyatul auliya na abu nu'aim mujallar na hudu shafin ɗari da arba'in labarin yazid bin sharikin attaimi yazidu bin sharikin attaimi yana cikin manyan malamai da aka yi a zamanin tabi'ai a zamanin tabi'ai daga cikin malaman da suka zauna a kufa kuma kasan na ali a nan kufa ya zauna na ali bin abi talib Allah ya kara masa yarda to daga cikin malaman kufa babban malami yazid bin shariki yake ba da labari ya ce kasan an samu rigima tsakanin an samu sabani ta kai ga an samu yaƙi tsakanin mu'awiya da sayyiduna ali bin abi talib Allah ya kara musu yarda gaba daya abin da ya faru shine lamma tawajjaha ala aliyun ila harbi muawiya lokacin da sayyidina ali ya tafi yaki da muawiya iftaqada dir'an lahu yana da sulke rigan karfe sai ya bata bai gani ba falamman qabbatil harbu yazid bin shariki ya ce to da aka gama yakin wa raja'a ila al-kufati sayyidina ali ya dawo garin kufa dan nan ne sa zamanin annabi muhammad madina ita ce hikfatan musulunci zamanin sayyidina abubakar sayyidina umar sayyidina usman madina ita ce hikfatan musulunci amma zamanin sayyidina ali sai mai da hikfatan kufa kufa kuwa tana kasar iraq to bayan an gama yakin sayyidina ali sai ya koma kufa ranan ya zagaya kasuwa asabar dir'a fiye da yahudiyin ya uha, fi soke sai na ali yana zagaya kasuwa sai ga sulkensa rigan yaƙi wannan rigan ƙarfa a hannun wani ba yahudi ya kawo zai sayar ya aje kuma an sa mar farashi faƙala aliyu sai na ali ya ce ya yahudi ha bihi dir'u ya kai ba ya hude. wannan rigan karfan nawa ne wannan sulken nawa ne kuma lam abi wa lam ahab ban taba sayar da shi ba kuma ban taba kyautar da shi ba ji sai na ali kuma karin manta lokacin fa sai na ali shine shugaban musulman duniya gaba daya saboda lokacin ba a riga an yi sulhu tsakanin muawiya da gefen sai na ali bin abi talib ba bayan sulhu shine muawiya ya zama shugaban musulman duniya gaba ɗaya amma kafin sulhun nan sayyiduna ali bin abi talib shine halifa a bayan sayyiduna usman Allah ya kara musu yarda don haka sayyiduna ali shine shugaba mafi ƙarfi a duniya a lokacin ya shiga kasuwa ga rigan karfe rigan karfansa da ya bata gashi a hannun ba yahudi ya aje a kasuwa zai sayar ce wannan sulke nawa ne kuma zan gaya maka ni ban taba kyautarwa ba ban taba sayarwa ba sai ba yahuda ya ce a dir'i wa fi yadi ya za ka ga sulke ka ce naka wannan ai sulke na ne kuma babban hujja ita ce ka gan a hannuna inda naka ne ai da yana hannunka in ji ba yahudi ka ga rigima ta kaure faƙala liyu sai sai na ya to to abu ɗaya zai raba gardama nasiru ilal qadi mu je ga alƙali mu je ga alƙali ya mana hukunci fataqaddama ila shuraih bin al-harith al-kindi saboda ka sai suka zo ga kotu alkalin ana kiransa shuraihu bin al-harith al-kindi shine babban alkalin kufa shi wannan alƙalin ba sahabi manzon Allah bane amma ya musulunta annabi yana da rai ya musulunta annabi yana da rai mutumin yaman ne sai dai bai ga manzon Allah ba ka kuma sharaɗin ka zama sahabi sai ka ga annabi Muhammad eh, wanda duk bai ga manzon Allah ba ko da kun yi zamani ɗaya shi yana madina kai kana yaman kamar yadda ya faru da shi shuraihu mutumin yaman ne ya musulunta annabi yana da rai amma kuma shi yana yaman eh, don haka bai taho madina ba sai bayan rasuwar annabi muhammad sayyidina abubakar as-siddiq shine halifa shine shugaban musulmai to sannan sai ya dawo madina bayan sayyidina abubakar ya rasu sahha anna umara wallahu qada al-kufa hijira na da shekara goma sha takwas kaga bayan rasuwar manzon Allah da shekara bakwai bayan rasuwar sayyidina abubakar da shekara da shekara biyar zamanin sayyidina umar ya naɗa shi shi ne alƙali a garin kufa kaga yana alƙalanci kafin ma na ali ya zo garin kufa kafin tun da na umar shi ya naɗa shi alƙali shi ya fara naɗa shi alƙali har ma ana cewa in ka dubi tarjamarsa shi wannan alƙalin shuraihu ana cewa a aqama ala qada'iha na sana tun da na umar ya naɗa shi alƙalin kufa sai dai samu shekara sittin a garin kufa yana alƙalanci shekara sittin kuma ya samu yin alƙalanci a garin albasra na shekara ɗaya bayan rasuwar mu'awiya lokacin da rigimar siyasa ta yi ƙarfi shuraihu ya daina alƙalancin gaba ɗaya kaga yana alƙali zamanin kulafa'ur rashidun zamanin sayyidina Umar sayyidina Usman sayyidina Ali don haka sayyidina Ali kafin ma ya zo garin Kufa alƙalin shine Shuraihu kuma ya riga ya san shi Shuraihu kuma ya san waye sayyidina Ali tunda sayyidina Ali yanzu dai shine shugaban duniya gaba daya kaga yana karkashin sayyidina Ali kenan to da suka zo fajalasa ala ila jambi shuraihin sai sayyidina ali ya zauna a gefen shuraihu bai zauna a ƙasa ba ba yahudan kuwa jalisar yahudi bai na dai ya zauna gaban alkali shi kuma sayyidina ali yana gefen alkali lokacin sayyidina ali ya zauna ka san a duniya kuma babu wanda ya kai sayyiduna ali ilimin alkalanci wannan ya nuna cewa komai kwarewa ka ga ilimin alkalanci rigima ta kama ba za ka yi kanka hukunci ba dole a samu wani alkali za a cikin sahabban annabi Muhammad babu wanda ya kai sayyiduna Ali ilimin alkalanci babu shi to shine da aka zo gaban alkali shi ba yahuda yana zaune a gaban shurai sayyiduna Ali kuma sai zauna a gefen shi sai sayyiduna Ali ya ce laula anna khasmi zimmiyun in ba dan abokin ƙara na wato wanda muke rigima da shi eh, kafirin amana ne ba lastawaitu ma'ahu fil majalisi da ka'idar ita ce dole da ni da shi mu zauna a gaban alkali kuma haka shari'a ta nuna babu shakka wato idan dai kafiri yana ƙarƙashin musulunci to yana ƙasa da musulmi hatta a kotu kuma kar mu manta bai shafi ƙaran ba bai shafi ƙaran ba saboda haka ba maganan adalci ta wajen ƙara ba ne darajarsa ne a wurin Allah ba ɗaya take da ta musulmi ba saboda ka ba za su zaun ba za a daidaita su a gaban alkali ba musulmin in ya samu kujera kafirin a ƙasa zai zauna amma kuma in kafirin ke da gaskiya alkalin ba zai fifita wannan musulmin ba wancan fifiko wancan musulmin ya samu ne saboda aƙidarsa amma ba don gaske shi ba saboda ka bai shafi ƙarar da za a yi ba shi ne sayyidina ali ya ce inda a ce wannan abokin ƙaran nawa ba kafirin amana ba ne wato ko da wani kafiri ne don akwai bambanci tsakanin kafirin amana shine zimmiyun da kuma kafiri na asali wanda ba baya karkashin mulkin musulunci wanda idan aka ce azimmiyu ana nufin wanda yake karkashin hukuncin musulmai to idan aka samu bayahudi a garin kufa a zamanin sayyidina ali kaga wannan ba yahudan yana karkashin hukuncin musulunci saboda ka bai da daraja irin ta musulmi wannan shine abin da ya tabbata a sunnar manzon Allah law kana khasmi min almuslimin da dai abokin ƙarana yana daga cikin musulmai la sawaituhu fil majlis da da mun daidaita ta wajen zaman mu to amma na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tusa la nusawuhu fil majlisi la kar mu daidaita su a wurin zama majalisi manzon Allah ya ce wa alhiquhum ila abyaqi tariqi dan kafiri yana ƙarƙashin daular musulunci to hatta hanya ba a bashi damar ya bi tsakiyar ta ba sai dai gefe fa sabbukun sabbukum idan sun kai ga zagin su kuna da damar ku hore su wa in darabukum faqtuluhum idan ko sun kai ga dukan ku to kuna da damar ku yake su wannan duk sai na ali fada faɗa ko da dai hadisin yana da rauni to bayan sun zo gaban alkali shuraihu sai shuraihu tunda waye mai ƙara kai kaga sayyidina ali ne shi ba yahudi ai ba shi yake ƙara ba sayyidina ali ne yake da ƙaran wannan sulke nashi to shine yasa sai alkali ya ce ma ta sha'u ya amiran mu'mini ya kai shugaban muminai mai kake so a yi ƙul ya amiran mu'mini wato kai ke da damar ka fara magana da sai na ali ya ce na kawo ƙara sai ce to ƙul kai ne mai fara magana kenan saboda dama ai mai ƙara shi ke fara bayani bayyana tulimani da'a wale minu alaman man kaga mai ƙara shi ke fara magana ba wanda ake ƙara ba ya ce to ka yi bayani sai ce na'am ya ce haka ne inna hadhihi dir'a allati fi yadda yahudi kaga wannan rigan karfe da ke hannun ba yahudan nan alkali ya ce na gani sai sai na ya ce dir'i sulke na ne lam abi wa lam ahabni ban taba sayarwa ba ko ban taba kyautarwa ba amma ai kaga sai na ali bai ce an sace ba bai ce an sace ba saboda kalmar sata dole sai ya yi bayani a kanta bai ce ba yahuda ya sace ba shi dai abin da ya faɗa wannan sulke nawa ne kuma ni na san ban taɓa sayarwa ba kuma ban taɓa kyautarwa ba to kaga kenan tun da ya zo hannun kai ba yahudu sai kai bayani ya ake ka samu in saya ne kaga ai zai nemo wanda ya sayar ma ko in kyautarwa ne ma haka sai shuraihu ya ce ma ta ya yahudi kai kuma ba yahudi me zaka ce faƙala sai ce dir'i ni abin da zan faɗa shi ne wanda na gaya masa tun a shago ya ce sulke na shi ne na ce a'a sulke na wani fi yadi ya samu abu a hannuna wanda ka samu abu a hannunsa kuma yana da wata hujjan da ta wuce cewa na shi ne ai wanda yake ganin ba na shi ba ne shi ne wanda zai kawo hujja kuma ba shakka haka hadisu manzon Allah ya faɗa albayyanatu liman da'a wanda ya yi ƙara ya bada shaida ya bada hujja dalili shine albayyana wanda albayyana tana iya daukan shaidu to shi kuma da ake karafa wal yaminu ma ankara shine ba yahudi ya nuna cewa shi ba haka bane kaga yayi inkari to sannan sai shurafu yace ya dubi sayyidina ali sai yace sadaqta wallahi ya amiral mu'minin na rantse da Allah ta faɗi gaskiya ya kai shugaban muminai In inna hala yadda ka ce sulkenka ne ba za mu iya karyatawa ba naka ne lakin sai dai mu a ka'idan mu ta shari'a la budda min shahidai dole ka kawo shaidu biyu ya gaya ma shugaban ƙasa. Ta shugaban zamani ana adalci sai ya ce ya amiran mu'minina bayyana saboda abinda manzon Allah ya faɗa bayyana albayyanatu da a wanda yi ƙara to ya da dalili ka ce surkenka ne ina hujja sai sayyidina Ali ya ce na'am kwarai ko ina da dalili ƙambar Walhassan, akwai yantaccen bawa na da ake kira ƙambar sannan kuma akwai ɗana babban ɗana shine alhassan jikan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗannan mutane biyu yashhadani za su ba da shaida anna a dir'i wannan sulke nawa ne shine sai alƙali ya ce to amma shahadatu maulaka shaidar yantaccen bawanka faƙad ta jazan hawa nan kan mun karɓa mun samu shaida ɗaya saura na biyu wa amma shahadatu ibn laka amma shaida ɗanka gare ka fala nujizu ha ba za mu karɓa ba sai ka nemo wani to kaga um, shine inda mahallin shahid ya sayyidina ali yana cewa ɗansa yana shaida gare shi alkali yace ce a um, za mu karbi shaidar yantaccen bawanka shine kandar amma ba za mu karbi shaidan ɗanka ba shahadatul ibni la tajudu lil abi shaidar ɗa ba ta inganta ga babansa sayyidina ali ce a alkali amma sami'ta Umar ibn al ashe baka taba jin na Umar ba kulu yana cewa qala rasulullah manzon Allah ya ce Alhassan hasan wal shababi sayyida shabab janna ashe baka taba ji na Umar ya ruwaito hadisi annabi ya ce da Alhassan da al sune su ne shugabannin matasan aljanna baka taba ji ba sai alƙali ya ce Allahumma na'am kware ko na sani na sani amma ba maganar aljanna muke a nan ba muna magana ne akan hakki na duniya saboda haka ba za mu karɓi shaidar ɗanka ba to wannan rigima fa ana yi ne tsakanin shugaban ƙasa da alƙali ba mamaki ma alƙalin mai daraja ta ɗaya ne ba na biyu ba sai Bayahude yana kallo sai ce amiran mumini kaga nan ya girmama sayyidina ali ya amiran muminin ya ce allahumma na'am babu shakka na tabbata Inna haza lal wannan addinin gaskiya ne ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah yace na da cewar ba abin da ya cancanta abota masai sai Allah kuma na da cewar Muhammad banzon Allah Ya ce babu yanda za a yi addinin ƙarya ya zo da wannan tsari haka ba yahudan ya faɗa babu yadda za a yi ce eh, amirul mu'mini na ɗaya shugaban duniya shugaban musulmai muna rigima da shi kaddamani ila qabihi shi da kansa yace mu je kotu kana tsammani idan ana mulkin murdiya za a fara wannan ai mai mulkin kafa mari zai ya kwace abin ya tafiyarsa? sa amma yace mu je kotu na ɗaya kenan na biyu wa qabihi qaba alai an zo gaban ku alƙali alƙali ya hukunta hakki ga abokin ƙaran shugaban ƙasa kaga kenan bai ba mu shugaban ƙasa gaskiya ba sai ce na tabbatar in ba addinin gaskiya ba za a samu wannan tsari ba da shi ne sai ya cewa an na dir'a uka kuma babu shakka shugaban muminai wannan sulke ka ne in ji ba yahuda sulkenka ne kuma barin baka labarin yadda abin ya faru Kun tara kiban ala jamalika al an aurak. akwai wani raƙuminka ya ce yana da launin eh, toka yana da launin toka wani raƙumin sai na ali kamar launin ruwan ƙasa ba an tamu da wajihun ila sufin za ku tafi yakin sufin da daddare ni kuma ina baya fawaka adminka lailan sai wannan sulken ya fado daga wurinka ni ina gani fa a kasu sai na ɗauka na tafiya ta ba shakka kaga sai na ali bai ma sanya aka yi ya rasa sulkensa ba to amma ba yahudan sai ya bayyana gaskiya saboda adalci ya ga adalci a ƙasa sai ya bayyana gaskiya to da ya faɗi haka sai na ali ce au to abin ya kai ga haka sai na ali ce fa wahaba lahu yace na bar ma sulken wai ka zama ƙara ta ƙari sai na ali ce laka wannan sulke da muke magana ma a kai. na bar maka kuma bayan haka ma hadal farasu laka dokin da na hawo na zo kotun na bar maka shi ma wa faraba lahu fi sab'i mi'a yace kuma sannan ka biyo ni gida zan baka zan baka sulalla 700 wannan ba karamin kudi bane a zamanin da zan baka sulalla 700 ka kara akan jari na kasuwancinka to dan haka nan take wannan ba yahude dama ya musulunta a kotu kharaja yuqatil ma ali to na ali yayi fama da mutane daban-daban akwai al-khawarij na ali shi yayi yaki da al-khawarij akwai yakin da ake kira an-naharawan Lokaci duk kuma daga ranan to fa idan an na ali zai yi tafiya fa ba yahudan nan bai barin sa saboda shi bai da malami ma kamar shi saboda ya ga gaskiya to don haka yasa kyawun mu'amala ta fi karfin ilimi ta fi tasiri akan ilimi mu'amala in ta yi kyau sai ta sa kafiri ya karba addini kuma karantarwa ba ta sa ya karba ba abin da ya faru da shi kenan kuma lokacin sai na ali zai tafi yakin na harawan ya bi shi aka tafi tare wanda an yi yakin eh, hijira ta talatin shekara ta talatin daga hijira aka yi wannan yakin bayan rasuwar manzon Allah da shekara 29 eh, da shekara 27 kuma a wannan yaƙi na Naharawan ba Yahudan ya mutuwar shahada kaga kenan ya mutu ma yana musulmi kuma ya samu kyakkyawar mutuwa to shi alƙalin yana daga cikin yaransa su ma sun ba da labarin nan yaransa ya sun ba da labarin nan akan cewar hakan ya faru in ka dubi kamar da na ce labarin yana hiliyatul auliya za ka ga riwayoyin da aka kawo hatta akwai yaran alƙalin su ma sun ba da labari an aliyin yani nahwahu to wannan alƙalin alƙalin shurai ranar da ya mutu a kufa yana da shekara 108 yana da shekara 108 ya mutu a kufa bayan hijira tana da shekara 78 wannan labarin za ka gashi a littafai daban-daban kamar uh, ta uh, abin nan al-mujamul kabir na limamu tabarani hadisi na 2598 to amma da yawa masana hadisi suna raunana hadis labarin suna cewa labarin bai da inganci kasan komai kyan labari idan isnadinsa bai yi ba to malamin hadisi ba zai dauka ba dole sai an samu isnadi ingantacce a gaskanta labari shi yasa in ka dubi alkamil eh, littafin ibnu adi alkamil fi bu'afa littafin da ya rubuta akan malamai waɗanda ke da raunin riwaya na hadisi in ka dubi tarjama ta 4,269 za ka ga yana cewa wannan labarin eh, bai inganta ba kama ba shakka abin da ya zo a cikin labarin ya tabbata ah, saboda haka yasa ibn taimiyya a cikin majmu'u fatawa mujalla na goma sha biyar shafin tamanin da shida yake cewa aksarul ulama'i mafi yawan malaman sunna ala anna shahadatal walidi sun tabbatar da shaidar uba wa shahadatal waladi da shaidar ɗa liwalidihi ga mahaifinsa la baza ba a karɓa ba kaga abin da shi alkali shuraihu ya yi bayani hukunci da shi a nan shine fahimtar galibin malaman sunna kaga kenan ko da isnadin labarin bai inganta ba abinda shuraihu yayi hukunci da shi a wannan karar babu shakka ya inganta daga manzon Allah eh, ba a karban shaidar ɗa ga ubansa kuma ba a karban shaidar uba ga ɗansa alhamdulillah kuma wata hujja da take nuna cewar labarin bai inganta ba shi ne bayanin al'imamu shaukani da ya littafin lailu da auta yana mujallar na farkon mujallar na takwas alimamu shaukani kamar da ibn taimiyya yake cewa galibin malaman suna da fahimtar cewa ba a karban shaidar ɗa ga ubansa ko shaidar uba ga ɗansa ba shakka galibin malaman sunna suna da wannan fahimta amma ai ba duka malaman sunna ba ne wato akwai saɓanin fahimta akwai malaman da suke ganin ba za a karbi shaidar ɗa ga ubansa ba ba za a karbi shaidar uba ga ɗansa ba ya kirga su ya ce fa mana amin dalika wannan ita ce fahimtar al al-basri tabi'i al-imam sha'bi zaid bin ali al-imam sauri al-imam malik wannan shine za ka gani a littafin fikihu ba a karban shaidar uba ga ɗa ko ɗa ga uba hakanan ita ce mazhabar al eh, eh, shafi'i hakanan al-imamu abu hanifa kaga galibin malaman fiqh kenan suna da wannan fahimta kamar yadda ibn taymiya ya faɗa allalu bituhuma me illa mecece illa illar ita ce guda da muke magana game da wannan hadisin da muka karanta da ke cewa wala tazuzu shahadatul qani li ahli baiti ay at-tuhuma abinda ake la'akari da shi shine tuhuma idan akwai tuhuma to ba a karban shaida fa kana kalqani'i dan kiyasi ne ana kiyasi ga alqani'u don haka duk wanda ke da moriya ta gefen wanda zai bashi shaida to ba za a karbi shaidarsa ba to idan kuwa ba za a karbi shaidar mutumin da yake da kwanan tuwo a gida wato ana samar abinci a gida ba za a karbi shaidarsa ga mutanen gidan ba idan za a yi kiyasi ai kaga ko ba za a karbi shaidar ɗa ga baba ko uba ga ɗa saboda ai kusan abu ɗaya ya haɗa su idan ana magana tuhuma ce to tuhumar da take tsakanin ɗa da uba ko uba da ɗa wannan ya fi ƙarfi to wannan ita ce fahimtar galibin malaman fiƙo amma kuma kashi na biyu fa kashi na biyu na malaman sunna suna cewa ana karɓan shaidar ɗa ga ubansa a karɓi shaidar uba ga ɗansa kuma za ka yi mamaki wanda shi ya sa da yawa suke cewa wancan labarin bai inganta ba domin wannan ita ce fahimtar sayyiduna umar bin al-khattabi Allah kara masa yarda sayyiduna umar yana da fahimtar cewa ɗa zai iya shaida ga ubansa uba zai iya shaida ga ɗansa wannan fahimtar sayyiduna umar ce kuma sai na umar shi ya naɗa alkali shurai to wannan kuma ita ce fahimtar alkali shurai wanda ya tabbata a littafi alkalin kaga ayin ka duba hukuncin da ya yi tsakanin sai na ali da ba yahude ya ki karɓar shaidar ɗansa amma asali abin da ya inganta game da fahimtar wannan malamin shi yana halatta karɓar shaidar ɗa ga uba ko uba ga ɗa ba wai yana ƙi ba waɗanda suke ƙi ɗin ba shi ba ne sayyidina umar yana karban shaidar ɗa ga ubansa ko shaidar uba ga ɗa shuraihu umar bin abdul aziz abu taurin ibn al-munzir sannan akwai kaunin da aka samu na limamu shafi tukbal me dalili sai na umar ya ce saboda farkon suratul tsala Allah ya ce wa ashhidu zawai adilin minku ku kafa shaidar masu adalci biyu daga cikinku kaga abin da Allah ya ce daga cikinku ku kafa shaidar masu adalci mutane biyu to tunda Allah ya faɗi wannan kaga Allah bai kawo sharaɗi ba game da masu adal eh, shaidun to don haka yasa suke da bayyana cewa da yana iya shaida ga babansa wannan hukuncin kuma haka eh, ahadu zawjaini al-akhar li illa miji ya shaida ga matarsa mace ta yi shaida ga mijinta duk wannan babu matsala ƙani ya yi shaida ga wa wa ya yi shaida ga ƙaninsa annal ƙarabata wa zaujiya mazinatu toma amma fahimtar galibin malam hikiyu ita ce ana tsammanin akwai tuhuma akwai zargi na rashin gaskiya ko ko tuhuma na rashin adalci kasancewar akwai kusanci ko kuma akwai aure tsakani saboda aka sali an galibi fihi ma al muhabat galibi idan aka ce mace to babu shakka za a samu tana son mijinta miji yana son matarsa kaga idan kara ce ta zo mace ba za ta yi shaida saɓanin abin da zai amfani mijinta ba haka shi ma miji ba zai shaida akan saɓanin abin da zai amfani matarsa ba to amma al-imamu shaukani sai ya ce faman kana ma'rufan min alqaraba wa nahwihim bi matanati dinil baliga idan aka samu akwai addini a gida mutanen gida suna da addini mai ƙarfi ila haddin la yu'athiru ma'ahu mahabba alqaraba ta inda soyayya na kusanci dangantaka ba za ta yi tasiri ba saboda tsabar imani ɗa yana iya ba da shaida a kan babansa ya yi laifi uba yana iya ba da shaida kan ɗansa ya yi laifi na hina izin mazanna littuhuma. to a nan ne sai a ce babu tuhuma a wannan gidan walam yakun kazalika fal wajib adamul qabul li shahadatihi li annahu mazanna lituhuma shine a ƙarshe al-imam shakani yace gaskiya idan dai akwai tuhuma to ba za a karbi shaida ba amma idan babu tuhuma to za a karbi shaida wannan kenan shine abin la'akari ana la'akari da mai tuhuma kuma haka za ka ganta bayanin ibn al-qayyim al-jawziya a littafin ilamun muwaqqi'in a mujallar na farko shafin 99 ibn al-qayyim al-jawziya ya ce ash-shahadatu turaddu bi tuhuma ana iya koran shaida saboda tuhuma a dalilin tuhuma saboda haka idan akwai rigima tsakaninka da wani an zo gaban alkali waye shaida ka sai ce ɗana ne kaga idan kana da tuhumar ba za a yi gaskiya ba kana da damar ka ce ka yadda da wannan shaida ba saboda abin da ake la'akari da shi shine tuhuma in ji ibnu qayyim jawziya wa dalla hadha ala annaha la turad bil qaraba saboda ka ba asali ana la'akari ne da kusanci ba kasancewar wani babanka ne ko ɗanka ne matarka ko ko mijinta kama la turad bil wala Koko misali, misali wani bawanka ne a da amma ka yan tashi? wannan duk baya tasiri ga shaida me yake tasiri tuhuma don haka idan akwai tuhuma to ba za karbi shaidun ba amma idan babu tuhuma to babu shakka ɗa zai yi shaida ga ubansa uba zai yi shaida ga ɗansa wato idan akwai addini wanda ake ƙaran bai zargi ba ya yadda misali me shaida ka sai wancan ya ce ɗana ne sai ka ji a ranka babu damuwa saboda wannan ɗan an sani mai tsoron Allah ne kaga baka da tuhuma tun da baka da tuhuma alkali ba zai hana wannan shaidar ba Shi ne sai ibnu kami jawziya ya ce wa hadha huwa sawabu wannan ita ce fahimta mafi inganci kaga kenan an samu mahaɗa a tsakanin fahimtar malamai kashi biyu saboda in ka lura a tsawon tarihin musulunci al'amari na shaida ya samu fahimta biyu ne na ɗaya ne wanda ibn taymiya yake cewa galibin malaman sunna suna da fahimtar cewa gaba ɗaya ba za a karɓi shaidar ɗa ga uba uba ga ɗa ƙani gawa da sauransu ba za a karɓa ba galibin malaman sunna amma kuma tunda babu ittifaƙi ba, sauran malaman suna wanda akwai sayyidina Umar kansa yana ciki alƙalin shuraihu shi ma yana ciki suka ce za a karɓi shaidar ɗa ga uba a karɓi shaidar uba ga ɗa to tun da an samu saɓanin haka kaga sai a dubi meye wanda ya sa waɗanda ke cewa ba za a karɓi shaida tsakanin ɗa da uba mai suke la'akari da shi ai ana la'akari da tuhuma ne ana tuhumar ba za a samu gaskiya ba saboda kusanci da ke tsakanin ɗa da ubansa ko mata da mijinta ko mutumin da yake da kwanon abinci a gida ko wanda yake hidima ga mutanen gida kaga za ka yi tuhumar wannan ba zai ma gaskiya ba saboda a kullum ana samar abinci a wannan gidan kai kuma rigima ta kama ka da mai gidan za ka yi tunanin kai in dai mai gida ya ce wannan zai ba da shaida to ba zai ba da shaida gaskiya ba to wannan shi ake kira tuhuma to don haka ibnu qayyim jawziya ya ce fahimta mafi inganci shine duk fahimta biyu din nan daidai ne illa dai abin da ake la'akari da shi shine tuhuma idan akwai tuhuma to ba za a karbi shaidar ɗa ga uba shaidar uba ga ɗa shaidar mace ga miji shaidar uwa ga ƙani ba za a karba ba amma in babu tuhuma babu shakka za a karba kuma abin da ya faru sai na umar kenan sai na umar allah ya kara masa yarda wanda shi ya naɗa alƙali shurai zamanin sai na umar ya ce tajuzu shahadatul walidi li waladihi wal waladu li walidihi wal akhu li akhihi sayyidina umar yace shaidar ɗa ga uba halal ne shaidar uba ga ɗa, halal ne shaidar wa ga ƙani ko ƙani ga wa halal ne sai sayyidina umar yace ga sharadi iza kanu udula idan dai masu adalci ne saboda in ka dubi wannan ayat da muka karanta wa ashidu zawai adilin minkum shi abinda Allah ya ce ku kafa shaidar masu adalci mutum biyu daga cikinku kaga tunda an ce daga cikinku ana nufin musulmai don haka mai ake nema masu adalci to idan abokin ƙaran bai yi tuhuma ba kaga ya gamsu kenan da adalcin wanda aka kira zai ba da shaida kaga kenan ba za a kori wannan shaidar ba to sai sayyidina umar ya ce in ka dubi suratul baqara aya ta 282 me Allah ya ce wastashhidu shahidaini min rijalikum ku kafa shaidar maza biyu fa in lam yakuna rajulaini idan ba a samu maza biyu ba fa rajulun wa imra'atan a kafa shaidar namiji daya da mata biyu me Allah ya kawo sharadi a gaba sharadin guda ne mimman tarbauna min shuhada in dai kun yarda da su a matsayin shaidu sannan in ka duba wancan ayata suratul talaq wa ashhidu zawai adlin kaga kenan da adalci da yarda su ake la'akari da su ta gefen shaida don haka idan aka kawo ƙara shi wanda abokin ƙaran shi ke da damar in ya yarda to babu shakka. ɗa yana iya ba da shaida ga ubansa mace ta ba da shaida ga mijinta ko miji ya ba da shaida ga matarsa ko ko kani ga wa ko wa ga kani in ya yarda amma idan akwai tuhuma to kaga ba zai yi ba shi yasa Allah ya kawo sharadi mantar bauna waɗanda kun yarda da su min shuhada'i to shi ne sai na Umar ya ce amma in kuka lura duk inda Allah ya yi magana akan shaidu a Qur'ani da Allah ya ce wa zawai adlin minku ko kuma Allah ya ce wastashhidu shahidan min rijalikum fa in lam yakuna rajulain fa rajulun wa imra'atan mimman tarbawna min ash-shuhada ai Allah bai ce illa walidan wa waladan wa akhan Allah bai faɗa haka ba Allah bai ce kar ku karɓi shaidar uba ga ɗa ko ɗa ga uba ko ɗan uwa ga ɗan uwa ko mata ga miji Allah bai faɗa ba wannan fa zahiri magana sai na umar wannan shi yake nuna maka zurfin ilimin sayyiduna umar Allah ya kara masa yarda shine ibnu ibnu qayyim al-jawziya sai yace kuma har sayyiduna umar ya bar duniya laisa fi zalika an umara riwayata ba a samu riwaya biyu daga sayyiduna umar ba saboda zaka samu wani lokaci akan samu fahimta kashi biyu daga malami daya a ce ai malam wane a da ya ce babu laifi a kuma daga baya ya ce da laifi wannan kuma ba ba ba illa bace saboda sau da yawa zaka ga malami ya ba da fatawar ba laifi lokacin bincikensa bai yi nisa ba daga baya da bincikensa ya yi nisa sai ya gane akwai laifi sai ya canza wancan fatawa wannan yana faruwa kuma ba laifi ba adalci ne na musulunci amma sai na umar har ya bar duniya bai taɓa ba da fatawar da ta saba ma wannan ba kuma akan haka ya kafa alƙalai ya ba su umarni kaga kenan ana karɓan shaidar uba ga ɗa ga uba a zamanin sai na umar ana karɓan shaidar wa ga ƙani ƙani ga wa ana karɓan shaidar mace ga mijinta miji ga matarsa duk wani ana karɓa abinda kawai sai na umar ya faɗa ya ce shine ƙa'idar ita ce iza kanu udulan in dai waɗanda za su ba da shaidar masu adalci ne to magana ta ƙare dama abin da ake nema adalci ne wa ashidu zawai adalin minkum zawai adalin a suratul bakara kuma fa Allah ya ce mimman tarbauna min shuhada waɗanda kun yarda da shaidarsu to kaga kenan adalci da yarda su ake la'akari da su ga shaida to shi yasa sai na umar ya tsaya ga wannan sai ce bal inna ma mana'a min shahadatil muttaham fi qarabatihi wa wala'ihi abinda sai na umar kawai ya hana a zamanin sa shine a karbi shaidar wanda ake tuhuma saboda tuhuma ita ke kawar da yarda tuhuma ita ke kawar da adalci idan aka ce ana shari'a tsakanin mutane biyu wannan ya ce to shaida na shine ɗana to sai wancan abokin ƙara sai ce ɗanka ya baka shaida gaskiya ban yarda ba to kaga abin da Allah ya faɗa yace mantar bauna. amma in ka yarda saboda gidan akwai addini ka gamsu ɗan ba zai ba da shaidar ƙarya ga babansa ba shi sa sai na Umar yace abin da ake la'akari da shi shine adalci kuma idan akwai tuhuma to babu shakka duk wata shaida ba za a yi la'akari da ita ba wannan ita ce fahimtar ishaq bin rahawai yana cewa lam tazal qudatul islam ala haza sayyidina umar tun zamanin sa ya kafa alƙalai kuma wannan ita ce fahimtar sa ishaq bin rahawai yace bayan sayyidina umar sayyidina usman sayyidina ali ka'idar ita ce duk kotu in ka tafi wannan ka'idar da sayyidina umar ya dora mutane akai akanta ake amfani a kotunan musulunci gaba daya kaga kenan shi yake nuna wancan labarin yana da rauni wannan dalilin yasa malama hadisi suke watsi da shi saboda abin da ya tabbata sai zama akasi na abin da labarin yake bayarwa inna ma qubila qawlu shahidi li banni sidqihi fa in fa idza kana muttahaman ana karban shaida saboda me zaton gaskiya babu wanda ya san gaskiyar mai ba da shaida sai Allah to amma ana aiki da zato na gaskiya shi yasa Allah ya ce min mantar bauna yarda ita ke kawar da mummunan zato to don haka abin da Allah ya nuna mana shine za mu karbi shaida idan babu tuhuma shine zahirin umarnin Allah a cikin alkur'ani kuma shaida ce da bayanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa idza kana muttahaman arabat tuhumatu dhanna saboda ka tunda ana kyautata zato ga mai shaida to sai zama kuma akwai zargi akwai tuhuma to wannan tuhumar ita ta kawar da yarda fa baqiyatil bara'atul asliya saboda ka sai a koma asali laysa laha mu'arib al muqawi wannan duk yana cikin ilamul muwaqqi'in na ibn qayyim tawziya Allah ya masa rahama kuma haka za gani a littafin ash-sharh al-mumti' na ibn usaymin littafin fiqh ya ce yuridu bi amudayin nasabi al'usul wal furu wato abin da ake la'akari da shi ana duba jimshikin asali kamar ana duba dangantaka imma asali shine shaida tsakanin ɗa da uba ko ko alfar'u shine tsakanin wa da ƙani kaga ba asali ba reshe kenan ko dai asali ko reshe waɗannan abubuwa guda biyu wajen tuhuma ne la tuqbalu shahadatu ba'dihim li ba'd ba karban shaidar asali ga asali ba a karban shaidar alfuru shine wa da ƙani. ba za a karbi shaida ba wa in kanu udulan koda masu adalci ne akwai idan akwai tuhuma koda masu adalci ne Ibn usaymin ce falau shahida abul libnihi idan ɗa ba da shaida idan uba ya ba da shaida ga ɗansa lam tuqbal shahadatuhu ba za a karbi shaidar ba aw ibnu li abihi idan da ya bada shaida ga babansa lam tuqbal shahadatuhu ba za a karbi shaidar ba aw shahida waladun li ummihi koko yaro ya bada shaida ga uwarsa lam tuqbal shahadatuhu ba za a karbi shaidar ba aw ummul li waladiha ko uwa ta bada shaida ga danta lam tuqbal shahadatuhu ba za a karbi shaidar ta ba allahumma Eh, yake cewa almuhimmu kai anna eh, haza mani'un abinda ake la'akari da shi shine dangantakar ita ta hana a karbi shaidar idan akwai tuhuma kuma komai adalci amma idan babu tuhuma shikenan saboda kai sai ce ad-dalilu quwwatu tuhuma ana la'akari da tuhuma idan akwai tuhuma tsakanin wanda ake kara da wanda yake kara yana tuhumar ba za a mar adalci ba to ba za a karbi shaidar ɗa ga ubansa miji ga mata ko mace ga mijinta ba lihtimali an yakuna kad haba usulahu aw furu'ahu saboda me idan yace shi bai da wannan shaida ba alkali ba zai tilasta shi ba saboda me tana yiwuwa a samu son kai ɗa ya ba da shaidar kwarai ga babansa ko da ya san ba gaskiya ba ko uba ya ba da shaidar kwarai ga ɗansa ko da ya san cewa ba gaskiya ba ne fala tuqbalu shahada hatta laukana abu min adali ibadillah ko da uban ya fi kowa adalci a duniya karkab ah to ga misali da sai na ali wannan labari da muka bayar amma kuma an ki karɓan shaidarsa shi ne ibn usaimi yake cewa ko da mutum ya fi kowa adalci a duniya saboda a zamanin sai na ali ai babu mutumin da ya fi shi imani babu ko shakka wannan babu tantama ai dama inda ake samun sabani shine tsakanin sayyidina Usman da sayyidina Ali wa yafi wani amma cewa sayyidina Ali bayan sayyidina Usman a duniya ba kamarsa ahlus sunna ba sa rayya zamanin sayyidina Ali a duniya babu kamarsa ta wajen imani da adalci saboda yana daga cikin kulafa'ur rashidun surikin manzon Allah ina cikin wanda aka musu albishi da samun aljanna yana cikin asabiqun alawwalun in ka zauna kirga falalan sai ali ba karamin aiki ba to ka duba duk darajar addinin sayyiduna ali an zo gaban alkali ya ce ni ba zan karbi shaidar danka ba to amma bisa ka'ida ta shari'a asali ba aikin alkali bane ya ce ba zan karbi shaida ba shine bayanan da Al'imamin imam shaukani yayi shine bayanin da ibn ya yi, yayi shine bayanin da ibn ne yake yi malaman sunna da dama Me ya ake la'akari da shi idan aka zo kamar yadda ƙara ta zo gaban alkali shurai sayyidina ali yace to shi shine shaida to kai alkali ba za ka ciyawa ba shi wanda ake shari'an da shi ne wanda idan akwai tuhuma gare shi ga wannan yake da damar yake ni bai da wannan shaida ba Ta alkali yace to sai ka kawo wani shaida ka gani saboda tuhuma ita ce ake la'akari idan ka ɗauki wannan fahimta to kaga ya nuna kai aiki da sassa biyu gaba ɗaya kamar yadda muka ce dangane da shaida an samu sabanin fahimta a tsawon tarihin musulunci tun daga zamanin sahabban annabi Muhammad har zuwa ga tabi'ai da asba'u tabi'in eh, na'am daga zamanin sai na umar ya tabbatar eh, ya tabbatar da cewa ana iya karɓar shaidar ɗa ga uba a karɓi shaidar miji ga mata babban abin da ake nema adalci babu tuhuma to kaga idan wanda ake shari'a da shi yana da tuhuma to alkali ba zai tilasta a yi aiki da wannan shaidar ba waye shaidar kaɗana sai abokin ƙara ya ci ban yadda ba ɗansa zai ba shi shaida ai za a cuce ni to sai alƙali sai to ka gani sai ka kawo wani kaga kenan baka makale wa fahimta ɗaya ba baka riƙe wata fahimta guda ba kayi aiki da hujja wanda take alƙur'ani take hadisin manzon Allah saboda haka abinda ake la'akari da shi abubuwa guda biyu adalci yarda ashidu zawai adlin sannan kuma fa mimman tarbauna kaga kenan in babu tuhuma ake samun yarda to idan abokin shari'an ya ce ban yadda ba to sai a nemi guni. amma in ya da magana ta ƙare shine ibnu usaym yace fa idza kana muttahaman fa inna zalika yamna'u min qabuli shahadati idan akwai tuhuma idan akwai tuhuma kuma ba wai dole sai ta gefen mai karan ko abokin karan ba an zo gaban alkali waye shaida ka sai ce ɗana to kuma duk garin an san wannan ɗan fasiki ne su kaga za a karɓa ba aiki kai tsaye an riga an san wannan dan ba mai addini ba ne tun da dama kuma tun baya a hadisi da muka karanta manzon Allah ya kawar da yiwuwar karɓan shaidar maci amana wanda shine aka fara la tazuzu shahadatu kha'inin shaidar maci amana ba ta karbuwa maci amana kuwa shine fasiki mutumin da ya kibin Allah da manzonsa don haka yace ce awul ibn min a'dal ibadillah ko da uba ya fi kowa tsoron Allah a duniya ba za a karɓi shaidar ɗansa gare shi ba ba za a karɓi shaidarsa ga ɗansa ba haka nan awul ibn kuma ko da ɗa ya fi kowa tsoron Allah a duniya ba za a karɓi shaidarsa ga baban shi ba li'anna kaunahu fi hadhihi martaba min al'adalati amrun nadirun kuma alƙali ba zai tilasta ba saboda me saboda abu ne da ka sani mawuyaci ne ɗa ya ki goyon bayan ubansa mawuyaci ne mace ta ƙi goyon bayan mijinta ko mijin ya ƙi goyon bayan matarsa mawuyaci ne saboda haka sa, da zaran an samu ƙorafi to dole sai ka kawar da wannan shaida shi yasa ya ce wa nadiru la hukuma lahu ana mutanen da ba za a samu rashin gaskiya ba kaɗan ne za su zo gaban alƙali ɗaya ya ba da shaida shaida akan cewa babansa ya yi laifi sai ibn Usman ya ce wannan su kaɗan ne a tarihi kaɗan ne a cikin mutane to idan kuma an ce kaɗan ne bisa ƙa'ida bisa ƙa'ida annadiru la hukuma lahu duk abin da ya zama kaɗan ba a misali da shi don haka ba a misali da shi ba za a karba ba fal ibratu bil aglab ana la'akari da abin da ya fi rinjaye wal aglabu anna al insana talhaquhu tuhuma fima idza shahida li usulihi aw ya fi shahara shine duk muddin za a samu shaida tsakanin ɗa da uba tsakanin wa da kani to babu shakka tuhuma mai karfi za ta biyo baya wala siyama fi aslin hadir shine ibnu ya ce musamman a wannan zamanin a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zamanin sahabbai mutane ne masu tsoron Allah mai tsanani don haka za ka ga mutum baya ƙarya kuma ko da ba shi da ilimi a zamanin manzon Allah ko da ya tabbatar in ya faɗi gaskiya zai mutu to a zamanin manzon Allah mutum sai ya faɗi gaskiya wanda za ka ga misalai daban-daban a tarihi kamar matar da aka zo da ƙara gaban manzon Allah wani mutum ya ɗauki yaro mai masa aiki a gida wanda mun karanta a baya wani mutum ya ɗauki wani matashi ya ringa mar hidima a gida kwatsam sai ya lalata da matar gida to kuma aka kama su wanda aka zo gaban manzon Allah sai annabi ya ce ya ce ma wani sahabi onais ka yi sammako ka je garin ka tambayi matan gaskiya ne wannan yaron ya yi lalata da ita idan ta ce e to karka dawo sai ka jefe ta to malam kana tsammana zamanin yau za a zo a same ta ta ce e? kin yi zana da wane kuma ta san in ta ce e kashe ta za a yi amma wallahi matan nan da aka zo aka same ta manzon Allah ya aiko ni gare ki magana ta zo gabansa cewa akwai lalata tsakaninki da wane an ce in tambaye ki haka ne ko ba haka ba ne kuma sai ya gaya mata in kin ce haka ne hukuncin kisa ne ba zan koma ba sai na jefe ki sai ta ce wallahi haka ne anya irin waɗannan a same su yanzu ko da akwai ba su da yawa shi yasa ibn usaimu yake cewa musamman a zamaninmu a zamanin sahabbai akan kai ƙarya gwamma mutu ka yi ƙarya wallahi ba maka mutu matan na ta ce ƙwarai haka ne kuma shi kenan sai aka jefe ta ka duba labarin alma'izu da ya zo gaban manzon Allah da kansa babu wanda ya kama shi ya yi zina Allah ya rufe asirinsa ya zo gaban annabi na yi zina ya dinga dawowa na yi zina manzon Allah ya aika a bincika yana da tabin hankali aka ce lafiyarsa kalau a unguwar ma babu manyan mutane masu hankali kamar shi manzon Allah ya ce aje a jefe shi kuma sai da annabi ya nuna ka san kuwa ka san hadarin abin da kai yace eh kwarai ko na sani manzo Allah yake to me kake so yace ina so a tsaye da hukuncin Allah a kaina annabi yana dan kokarin ya bashi yar damar da zai dan noke amma mutumin yaki ni sai dai a kashe ni saboda a ka'ida ta musulunci idan Allah ya rufa asirinka to ka rufa ma kanka asiri wannan shine abin da annabi yake karantar da sahabbai don haka idan mutum ya yi zina Allah bai fallashe shi ba babu wanda ya taɓa sani to ba ƙaramin laifi ba ne ka bayyana wannan zinan kai da kanka ka bayyana wannan laifin ba ƙaramin zunubi ba ne Allah yakan ce tunda Allah ya rufa asiri lokacin da kake wannan zinan ai baka fi ƙarfin Allah ba Allah yana iya bankaɗo al'amarin kowa ya sani amma Allah ya rufa asirinka kuma annabi yake cewa yanda Allah ya rufe asirinka idan ka yi amfani da hankalinka ka gane rahamar da Allah ya maka to a lahira ma Allah zai sake rufe asirin ya sa ka aljanna kaga yanda ba a gane kayi zunan ba a duniya to haka kuma in ka tashi a lahira ba za a yi hisabin duniya tana sana ba sai Allah ya saukar da alkanaf wanda wata siffa ce ta Allah za a saukar idan aka saukar da alkanaf duk duniya ba mai ganin hisabin da ake yi tsakaninka da Allah daga Allah sai kai Allah zai ce kai kaza ran kaza da matar wani ko yar wani an yi haka zaka ce eh sai gabanka ya fadi kana tunanin ka halaka sai Allah ya ce to ai kai nadama daga baya kuma ka ce na tuba wannan na goge ai sai Allah ya ce na yafe ai kuma dama tsakaninku saboda ka in an daga alkanaf kawai sai a ganka da littafi ta hannun dama kai dan aljanna ne amma mutumin da duk zai fito ya ce na yi, to wallahi wannan da wuya ya kai labari duk mutumin da zai fallashi laifinsa ana ɗaukansa a kan fajiri ba ma fasiki ba saboda yana tallata laifi yana sanar da shi a tsakanin mutane wauta wai mutum ya tafi ga ya samu mijin mace wai ya yi lalata da matarsa kuma wai sai ka tafi daji ma fatawar malaman turmi saboda haka idan sai ka nemi wuka a wasa sai ka kira mijin ka ce da Allah zo mu je bayan gari sai kun je ka ce da Allah rike wukan nan ni ne dai ne lalata da matarka yanzu dai ga wuka in ka ga dama ka kashe ni in banda ƙarya yaushe zai baka Allah ya farke ka zai babu wanda ya ce ka gaya mar ko neman gafaransa ba za ka yi ba babu dalilin da za ka gaya wa miji yi lalata da matarsa ba karamar musiba ba ce saboda in ka faɗa mar kana son ya ce ya yafi ai ƙarya kake mutumin da zai yi aure don ya tsara mutuncinsa wai ka zo ka ce na yi lalata da matarka don Allah ka yafe mu kana tsammani zai yi ai ko kafiri ne ba zai baka ba baya ga haka sannan ka ɓata ɗari ɗaya bai gyaru ba saboda daga ranar ya san matarsa matar banza ce ga aure ya lalace kuma na biyu ya fara zargin 'ya'yansa mace ai ɗana wani ma ganin ba shi ba nawa bane kaga gidan gaba ɗaya ka gurɓata shi wai kai kana ganin kana neman gyara alhali na kai shi yasa manzon Allah baya son mutum ya fallashi kansa idan Allah subhanahu wataala ya rufa mai Allah ya kare mu daga fasikanci ya tsare mana imani ya sa mu gama lafiya اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا وجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك